Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 21 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. a ranar alhamis hukuma ta tabbatar da samun karin mutum hudu da ke dauke da cutar coronavirus wadda ake ma lakabi covid-19 a najeriya adadin mutane da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta dubu goma sha ɗaya. amurka da china suna nuna wa juna yatsa a kan yaduwar cutar coronavirus lamarin da ke kara taɓarɓara dangantakar tsakaninsu da daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne yanzu ku ji matakin da wasu kungiyoyin kwadugo suke shirin ɗauka biyo bayan dakatar da daukan ma'aikata da gwamnatin Najeriya ta yi a makafin tarayyar ƙasar. A Ghana kuwa ƙasar ta ɗauki wasu sabbin matakai domin hana yaduwar cutar corona coronavirus. Sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba yakub Makeri yake gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. Amma bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko bakeli. A ranar Alhamis hukuma ta tabbatar da samun karin mutum hudu da ke dauke da cutar wanda ake ba lakabi COVID-19. Daga cikin mutane akwai wanda ya dawo daga Birtaniya, sannan akwai wanda ya koma Najeriya daga Faransa. mutum na uku kuma ya yi cuɗanya ne da ɗaya daga cikin wanda aka samu da cutar yayin da mutum na hudu kuma ba shi da wasu bayanai da suka nuna ya yi tafiya shekarun mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar sun kama ne daga 23 zuwa 59 sa'annan biyu mata ne kuma biyu maza yanzu najeriya na da adadin mutane goma sha biyu kenan da aka samu da cutar coronavirus adadin mutanen da suka mutu sanadiyyar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta dubu goma sha ɗaya kana waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu ɗari biyu da sittin a cewar jami'an kiwon lafiya a ranar juma'a kadai an samu sabbin mutane dubu goma da ɗari biyu da suka kamu da cutar a nahiyar turai a makon da ya gabata shugaban hukumar kiwon lafiya ta who tedros adnamo ghebreyesus ya kwatanta nahiyar a matsayin sabuwar tungan cutar wacce ta samo asali daga kasar china akalla mutane da da 87,108 suka kamu da cutar sa'annan hudu suka mutu a nahiyar ta turai Spaniya ta rawaito mutum 235 sun mutu a ranar Juma'a kadai, lamarin da ya sa ta zama ƙasa ta biyu da cutar ta fi yawan ta'adi a nahiyar baya ga Italiya. Ya zuwa ranar Juma'a adadin mutanen da suka mutu a Italiya ya kai dubu hudu. amurka da china suna nuna wa juna yatsa a kan yaduwar cutar coronavirus lamarin da ke kara taɓarɓara dangantakar tsakaninsu wanda daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci shugaban amurka donald trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta china kuma ya ce yana faɗin haka ne domin mai da martani akan farfaganda da beijing ɗin take yi akwai yiwuwar tsamin tsakanin tsakaninsu ka iya yin mummunan tasiri akan yaƙi da cutar coronavirus yayin da china take kokarin kawo karshe bazuwar cutar a cikin ƙasarta da kuma nasara da take samu wurin takawa cutar burki gwamnatin trump tana ci gaba da zargin china da rashin bada cikakken kashedi ga sauran kasashen duniya a lokacin da ta gano cutar a shekarar da ta gabata a jiya juma'a sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga kasar china da ta raba bayanai akan barkewar cutar ya ce faɗin gaskiya da ba da cikakken bayani a daidai wannan lokaci ba batu ne na cece kucin siyasa ba duk da cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tana kashe ni cewa wannan cutar ba ta wata ƙasa ba ce su suko sakatare pompeo da shugaban amurka donald trump suna ci gaba da kiran wannan cutar ta ƙasar china kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leka taskar rahotannin namu a najeriya gwamnatin tarayyar kasar ta ba da sanarwar sanya takunkumi kan daukan aikin yi a ma'aikatunta da hukumominta har zuwa wani lokaci amma wannan bai yi wa wasu kungiyoyin kwadagon kasar daɗi ba ga rahoton da wakiliyan madina dauda ta aiko mana daga abuja Wannan umarni na dakatar da ɗaukan ma'aikata ya shafi dukkan ma'aikatun gwamnati har da waɗanda ke maye gurbin waɗanda suka yi ritaya. Matakin ya biyo bayan karyewar kuɗin man fetur a kasuwar duniya wanda ya sa gwamnati ta rage kasafin ta na bana. To sai dai wani bangare na ƙungiyoyin kwadago ta ƙasa wato ƙungiyar ULC a ta bakin shugaban tsare-tsaren ta Comrade Nasiru Kabir ya ce ba za su yi shiru ba. Matakai kan ina jin kusan guda uku muke shirin ɗauka. Na fari shine rubuta wasiƙa wa ita kanta gwamnati da ta dakata kuma janye wannan wato mataki na ta ɗauka. Abu na biyu shine gargaɗi. Abu na uku shine zamu mu tsunduma cikin wato a yajin aiki da za mu tsaye da duk wani al'amura sai gwamnati ta dawo ta fuskanci abin da muke nufi ai ba alheri ba ne wani abubuwan da gwamnati take yi in kana maganan cewa maganan tsaro ya taɓarɓare da shauransu duk magana ne na rashin aiki ai akwai wanda aka kama su a cikin irin waɗannan miyagun ayyuka suka ce duk yawanci mafi yawanci rashin aiki ne da shauransu kuma kungiyar kwadago ta duniya ta yalo ta yi ittifakin cewa najeriya tana daga cikin kasashen da ba su ba wa to ma'aikata fifiko kuma ba su ma ɗaukan ma'aikata kuma wannan gwamnati ta yi alkawarin cewa za ta ba wa miliyoyin 'yan najeriya aiki to saboda haka za mu mai da hannun agogo agogo baya mu tunatar da ita da abin da ta yi alkawari a fali cewa ita gwamnati ne mai bada ayyuka. Shi ma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai na ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce gara ya gwamnati ta fito ta yi wa ƙasa bayanin gaskiyan al'amarin. To gaskiya akwai kullewar kai a wannan abun kamata ya gwamnati in dai za ta fito ta faɗi gaskiya ta fito ta faɗi gaskiya. Shugaba Buhari ya san gaba ɗaya ba an tashi tebur ɗinsa za a tsaya babu wani wanda za a ambata in ba shi ba. saboda haka ya sani babu wani gwamnati gwamnatin buhari za a ce ba gwamnatin wani ba duk wani kauce-kauce da wani lauye-lauye da wani yan masu kare shi su fito su faɗi wancan ƙayyarki su zagi wancan mutane su yi meye duk ba zai yi magani ba a fito a tunkari abun gadan-gadan ba haka ba za a ji kunya ko ba za a ji daɗi ba amma dai kam mun tunkari masifa sai dai Allah ubangiji ya kiyaye amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya ce dukkanin tattalin arzikin duniya ne abin ya shafa. To wanda yake kalla abin da ke faruwa a tattalin arzikin duniya to ba zai mamaki matakin da aka ɗauka ba saboda mataki ne da ya shafi har tuba tattalin arzikin Najeriya wato kasafin kuɗi na ashirin. wanda misali galibin waɗannan aikace-aikace an sa su ne da ni yanzu a yi su a cikin wannan kasafin kuɗi sannan kuma aka buƙaci an rage su saboda faɗuwan darajar shi ga eh, ɗanyen man fetur da ƙasan ke siyarwa da kuma tsaye da ayyuka kala-kala a cikin tattalin arzikin ƙasa in kin ga misali kamar a ƙasar china ai gaba ɗaya ma'aikatan da ke aiki masu na zaune a gidaje ne sannan kuma ba a san ranar da wannan annoba za ta wuce ba saboda haka yana da matsalar tattalin arzikin ƙasa kuma zai ci gaba da shafan ci gaban wato haɓakan tattalin arzikin ƙasa. Gwamnati ita ce ta fara ɗaukan matakan sauƙi tun da ta rage farashin mai daga naira ɗari da arba'in da biyar zuwa naira ɗari da ashirin da biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. wasu manyan jihohi guda biyu a nan amurka da suka shahara sun dakatar da wasu ayyuka da ba su da muhimmanci a cikin jihohin an yi wannan sanarwa ce yayin da gwamnatin trump take aiki domin rage yawan yaduwar cutar wacce ta addabi tsarin kiwon lafiyar jama'a kana 'yan majalisar kasar na kokarin cimma yarjejeniya wacce za ta farfado da tattalin arzikin amurka a daidai wannan lokacin titunan jihar california mai yawan mutane da suka kai miliyan 40 suna nan fa yau haka zalika jihar new york babu mutane akan tituna gwamnatin jihar new york andrew kumo ya ce abin da ya rage musu shine daukar matakan rage yaduwar cutar tsakanin jama'a muhimman aika kaɗai suka rage za a gudanar da su daga gobe lahadi a waɗannan jihohin guda biyu amma shugaban amurka donald trump ya ce bai riga ya yanke shawara akan rufe ƙasar baki ɗaya ba amurka ta dakatar da duk wasu tafiye-tafiye marasa muhimmanci akan iyakokinta da mexico da kuma canada daga yau asabar a wannan lokaci da ayyuka suke rauni kana kasuwancin kasar suna ƙara durkushewa 'yan majalisar kasar na bangarori sun ajiye bambance-bambance siyasa suna tattauna dokar dala triliyan guda domin ceto tattalin arzikin amurka wasu hare-haren sama da dakarun amurka da suka kai a somaliya sun hallaka mayakan alshabab goma sha biyar da ke yaƙi da dakarun afirka da na somaliya kakakin rundunar amurka ta africom da ke afirka manjo carl ne ya faɗa wa murya amurka a ƙarshen makon nan a cewar shi mayakan na zama babban barazana ga dakarun ƙasa da ƙasa waɗanda jami'an tsaron amurka suka ce sun yi nasarar kwato garin janel da ke yankin lowa shabele rundunar ta afirka ma ila yau ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar cewa ta kai wasu hare-hare guda biyar tsakanin litini da talata a kusa da yankin janel tare da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya da ƙarshe ba cutar covid-19 ko coronavirus kaɗai ta kasance barazana ga kiwon lafiyar duniya ba hukumar kiwon lafiya ta who ta ce lalacewar ruwa da ake amfani da su yana sanadiyar mutuwar mutane rabin miliyan a kowace shekara sakamakon cutar zawayi mutane da dama ne suke mutuwa sakamakon cutar masu alaka da rashin tsafta da rashin gyara da kuma ruwa mai dauda wata kungiyar taimako ta california tana aikin magance irin wannan matsala a wasu kasashen afirka kamar su malawi hukumar who ta ce ruwa mara kyau da rashin tsafta da kuma rashin gyara suna haddasa mace-mace da ya kai kashi hudu cikin ɗari na mutuwar da ake yi a faɗin duniya da kuma haddasa kashi shida cikin ɗari na cututtuka irin na zawayi da amai da gudawa da zazzabin taifot da sauransu kungiyoyin taimako da dama ne suke ayyuka domin taimakawa irin waɗannan ƙasashe su fito daga wannan ƙangi kuma suna yin haka ne ba tare da suna karɓan kuɗi ba. wato madalla a gaida baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A jiya ne mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud bawomiya ya jagoranci wani taro a fadar gwamnatin kasar ta Jubilee House da aka yi tare da shugabannin majalisun addinin Islama. domin yin addu'o'in Allah ya kawo ƙarshen cutar annobar coronavirus daga akara ga rahoton da wakilin a Abbas ya aiko mana. mataimakin shugaban kasan ya ce barazanar cutar fa hakika ce dalili kenan da aka dakatar da tarurrukan addini wadda mataki ne mai tsauri don kiyaye ɗiyan gana ya bukaci imamai a faɗin ƙasar su tsiri yin hudubobinsu na juma'a ta yanar gizo a mako-mako sa'annan kuma ya bukaci al'umma musulmi su yi amfani da matakan kariyar da aka gindaya musu during this temporary period of not being able to converge at mosques for the prayers and also listen to the weekly Friday hutba. A wannan mawuyacin lokaci da ba a iya taruwa a masallatayya don sauraron hudubobi daga limamai da kuma yin sallah zan ba da shawarar limamanmu su tsere gabatar da hudubobinsu ta yanar gizo kuma na yi imani za a yin haka na yi farin ciki masallacin 'yan sandar ghana ya ba da sanarwar zai gabatar da hudubar juma'a kai tsaye ta facebook ga al'umma musulmi a wannan lokaci da aka dakatar da taruwar jama'a su sallah. Gwamnatin Ghana a cikin matakan da ta ɗauka kokarin dakile yaduwar cutar ta coronavirus ta dakatar da tarurrukan addini a cikin har da sallan juma'a. Ko yaya al'umma musulmi suka ji da wannan rana da haka ya taɓa faruwa mana a nan ƙasar. Ni ne ba a wuta a nan Fadama. wallahi dai abu shekara wajen sama da ɗari kenan ne mu taɓa gani ba sai wannan to allah ya kiyaye allah ya kare mu wannan abin da ya zo ne a duniya duka sai dai mu haƙuri mu gode wa allah allah ƙara kiyaye mu da shugabanmu ya ce mu bi umarni alhamdulillah mun bi umarni mu kuma sai mu ci roƙon allah sunana alhaji ibrahim gaskiya dai wannan abin bai daɗi ba amma tun da lalura ne ba mu da makawa cikin lalura tun da lalura ne allah da kanshi shi ya gura mana hanyoyin da mu bi in wani abubuwa ya faru tun da yake haka ne to mu dai mun gode ma Allah mun samu mun sallah a azafar amma kuma Allah Allah kiyaye wannan cuta Allah kore mana shi da wuri sunana Abdul Aziz ko da ke ranmu ya bata mun so mu kadan ma da muka zo mu yi sallan jimma she mu kai sallan mu kuma muka na kuma muka yi shahara tun da an hana sallan jimma ba mu sallan jimma mu yi azafar so shi azafar muka yi ba mu samu mun yi sallan jimma amma rum da ɓace yake tun da ranar juma'a ne kuma juma'a tsere muna abin da ya zo duka shi kadara ne na Allah eh, tun da ya zo raka nan kuma kiyayewa da ya fi komi tun da Allah ya kiyaye kuma mu kiyaye kanmu shugaban kasa ya ce wai mu janye sallan juma'a national chief imam kuma shi ma ya yi haka saboda wannan shi mu dawo kuri juma'a akwai da yawa gaba yasa wannan ciwo da zo Allah dai ya kiyaye muna al'umma annabi duka Allah ya kiyaye su Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana a gaida Ridwan Abbas yayin da kasashen duniya suke ci gaba da daukan matakan dakile yaduwar cutar annobar corona virus a kasashen su kasar saudiya ma ta dukufa wajen ganin ta dakile yaduwar cutar inda a yau kasar ta dauki matakin dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da kasa da kuma motocin bas dangane da haka na tuntubi wata mazauniyar birnin makka zainab sagagi inda ta min ƙarin bayani irin halin da suke ciki yanzu haka a yanzu dai halin da ake ciki ga munan muna zaune a gida muna zaune a makka duka wani manyan gurare tun daga shahar mansur sittin nuzaha kalidiya duk wani gurare wanda yake dai akwai hada-hadar jama'a ga baki wani babban kantuna da ƙanana wanda yake in dai ba na abinci ba ne kowane a rufe yake famasi dai an bar shi akwai famasi shine wannan ba a rufe shi ba saboda ko akwai marasa lafiya tunda ana fama ma da wata mura haka tana ɗan damun mutane sai kuma gurin sai da abinci shi ma gurin sai da abincin ba irin babba ba wanda yake karami ne siya za a yi a tafi amma wani gurin sai da handset kayan sawa da abubuwa dai gashi nan duka ko ina arfa yake na fita na dan zazzaga haka a kafata na dawo masu mota ma ba kowa ke daukan mutum ba gaskiya masu mota ma in ka gansu a waje ba sa daukan mutane gwara ma in an ganka da nan ka sa max kana da safar hannu gloves sai ka gani ana za ka iya samun mota sannan kuma wajejen duk wasu hotel-hotel ma tun da wuri su an rufe su ma baki daya makarantu yara kowa yana gida babu wani shiga da fita don saboda sun ce sati biyu na aga abin da allah zai yi sannan kuma masallatai ma jiya dinnan sallar juma'a ba a yi ta a harami ba da haramin madina to duka ma masallatan da ke unguwa babba da karami an ce kowa ya sallar shi a gida. To izuwa yanzu ko hukumomi sun fitar da adadin waɗanda suka kamu da cutar ko kuma suka mutu? gwamnatin ƙasa a labaranta abinda ta ce mutanen da suka kamu da virus corona sun kai kamar mutum ɗari uku da wani abu su har yanzu ba su ce ga wanda ya mutu ba gaskiya kuma rabin wanda suke fama da ciwon baki ne ba wai 'yan kasar ba ne ba. To kowane sanarwa hukumomin ƙasar suka bayar dangane da masu zuwa aikin umara. Gwamnatin ƙasa dai game da buɗe umara har yanzu ba a ce komai ba. saboda sun ce dai a dakata sati biyun nan a ga yadda za a yi kokari a dakile wannan ciwon saboda in nan gaba an buɗe baƙi da a samu kariya su shigo lafiya su tafi lafiya da kuma injina za a kakkawo wanda za su tabbatar da lafiya su ma kansu masu shigowa zancen umara da yanzu nan da sati biyu insha Allah za a ji abin da ake ciki za a buɗe shi ko ba za a buɗe ba tun da an ba da sanarwa ma duk wani hotel-hotel da aka ajiye baƙi ya kamata za a caccanza musu kayan ciki. zainab sagagi kenan mazauniyar birnin maka da ke kasar saudiya har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. yau shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da Alhaji Bello Babura tsohon shugaban hukumar kula da lafiyar mota da direba wato BIO a jihar Kano wanda ya mana bayanai masu gamsarwa akan gudunmuwa da kowa zai iya bayarwa wurin rage yawan hatsarin ababen hawa a Najeriya. Kamar yadda muka alkawarinta muku a yau za mu tashi ne daga wannan tambaya wanda na yi wa bakon namu Alhaji Bello Babura. To sai dai kuma akwai wata fahimtar juna tsakanin su direbobin da ma'aikata da ke kan hanya. Ah, mun baka abin da kake so mu ma ka bar mu yi don rashin da'a da za mu yi don saboda biyan bukatunmu ya sa um, fasinja ma idan yana son ya yi kara bai da wani hanyar da zai kai kara don saboda fahimta na tsakanin direbobi da ma'aikata shi yasa idan fasinja ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi kana ganin menene mafita kamar ne idan kai a ka na fasinja ka shigo mota haka ana tafiya ma da kai ta tashi hankali kun zo kun wuce yi tsaye bai ce ko ko ka ka gaya masa ya kin wani abu me ya kamata kai ai da sauka ko kuma ku gaba ki ɗaya ku taru ku ce ba ku yadda ba amma za a tawo haka da yana gudu kana kallon sa kuna kallon sa yana gudu ba mai magana ko kuma wani wani rikicin a ƙara gudu yana so yana da wani abin zai yi irin wani abubuwa abubuwa ne wanda suke buƙatar a haɗa kai da kuma a haɗa hannu wani a taimaka a ga an tabbatar akwai akwai akwai eh, akwai da harkar daya shi direba yana yana ƙoƙarin kula da doka ta ɗaukar mutane da kuma doka ta tafiya a hankali a kan titi da sauransu amma matuƙar haka ba za ta samu ba a daman ai duk abin da ake zargi kenan akwai waɗannan abubuwan tsakaninsu amma ai ba za a tabbatar ba sai idan an matsa da doka doka ta yiwuwa sannan za a dinga cewa wannan abin haka ne amma duk wannan abin da ake faɗa in dai mutane za tsaya su kansu su hukunci wallahi lahi ba zai ci gaba ba ba zai yi ba zai yi ba idan aka ce yau an taho kun taho da mutane ya muku ya muku wasa da mota kuka zo gurin da jami'an tsaro kuka tsaya masa bayani ga abin da ke faruwa shi ma zai ji kunya da ce zai zai zai zai goyi bayansa to wannan ba su mutane ba su yi wannan ba su za su ma asibiti cewa shi direban yi abin da ke so to ba abubuwa ne wanda dole sai an dage da mm. gaske su jami'an tsaro an ba su goyon baya an ba su kayan aiki da kuma su aikin kuma su tabbatar cewa abubuwan da aka samu aka shi suke yi shi ne abubuwa za su gyaru. kana ganin ba su da kayan aiki ne a daidai wannan lokacin? sau sari za ka gani a ah, to a lokacin za ka ga motar motar direban motar da yawo ko motar yaron eh, um, safety ba ta da kyan da ta kai ta abin ta direba da ce mota ma zai biye shi bi shi aikin da ta ga akwai motoci ko ina akwai biya suna da motoci na bin hanya da an kai tafi ma su duka a gudu su tsare ka kai laifi da duk hanyar da ka sani a kano tana da mota ta janwai irin wacce ake ɗauke mota kan titi ta lalace sai an bi ko wajen an je bodar kano da kantar bodar da kano da jiha sai an tabbatar babu wata mota ta kare titi ana zuri babu wani to irin haka su ainihin mahukunta ko mu ce gwamnati ba ta ɗauki harkan sufuri ko harkan zirga-zirga ababen hawa da kuma irin yawan mace-mace da yawan hatsira da ake samu yana raunata wasu har ƙarshen rayuwarsu ba su ɗauki wannan abu da muhimmanci ba ne? yasa har ma'aikata da ya kamata su kula da an kiyaye yawa tsirin yake sa ba a ba su kayan aiki in an ɗauki abin da muhimmanci da gaske gaske a waɗansu abubuwan da ke faruwa ba su faru ba in an ɗauki abin da muhimmanci da gaske gaske waɗansu abubuwan da faruwa wala ba su faru ba wala ba su faru ba kamata ya ce eh, eh, eh, ana abin da ana son san institutions institutions da kasar ga abu da ake da ke essential za ta sosai za ta yi abin da ya kamata amma sauta ne za ka ga abubuwan gashi nan kuma a ce idan mu yawa ne ba jin mai shi yasa ka take faruwa amma dai akwai takaci To amma ai kamar Najeriya ba a cewa in dambu ya yawa ba ta jin mai saboda Allah ya kawo dambun da yawa kuma ya bada man da yawa yanda zai isa. Eh amma abin za ka fahimta ai ka duba ga yawan mutane da yawan abin hawa yanzu a najeriya ai ba karan bane ba ta kalli wani ma kaɗai yawan da ake samun da ake yawan da aka samu akan harkar eh, acquisition na mota da individual kuma na yan kasuwa da ai ba kaɗan bane hmm. a abubuwan da yawa tun da gwada ba a shi kaɗai ne a gabanta ba akwai abubuwa da yawa A yau ma bari mu ja burki a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu karasa hirar. A madadin shi bakon namu Alhaji Bello Babura tsohon shugaban hukumar VIO a jihar Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili wanda ya hada sautin shirin. Baba ya ko makere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da shirin Adawo Lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Kwanmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau inda ya ce, To 'yan uwana al'ummar duniya, yayin da muka dukufa wajen neman saukin cutar coronavirus da ta sako duniya gaba da fatan ba za mu manta da neman sauƙi ta wurin Allah ba domin shi ne mahalicin cuta da maganinta saboda haka mu dukufa wajen neman sauƙi a wurinsa ya ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen wannan cuta baki ɗaya amin sai sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad cindo unguwar karfin madaki a bauchi tarayyar najeriya ya ce hakika muna maraba da rage farashin man fetur da shugaba buhari ya yi a ƙarshe nake addu'ar allah ya sa mu amfana da shi amin summa amin sai sakon aminu fiyal baban yusra Mara nijar ya ce idan har za a hana ibada a masallatai saboda gudun yaduwar cutar coronavirus to ya kamata a rufe duk wata ma'aikata ta gwamnati da kasuwanni saboda ya za a ce an hana ibada amma ba za a hana harkokin samun duniya ba haba jama'a ku duba ku gani sai sakon aliko kafinta barikin ladi jihar filata ya ce salam biyoyi hausa mu a jihar mu ta filata musamman karma hukumar mu ta barikin ladi yan sadda sun addabi mutane a kan hanya da karɓar na goro ko da kayi lamba a mashin allah ya shirye su su daina amin sai sako daga safiyanu kuma zangon daura ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa shugabannin kasashen afirka waɗanda cutar coronavirus ta bulla a kasashen su ya kamata ku yi koyi da kasar china wajen kawar da cutar a kan lokaci tun kafin wankin hula ya kai mu dare sai sako na karshe ya fito ne daga usman shiti mahuta ya ce matakin hana taron addini sakamakon cutar coronavirus ya yi daidai kuma rigakafi ya fi magani Madalla yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya. A ranar Alhamis hukuma ta tabbatar da samun ƙarin mutum hudu da ke dauke da cutar wanda ake ba lakabi COVID-19. Daga cikin mutane akwai wanda ya dawo daga Birtaniya, sannan akwai wanda ya koma Najeriya daga Faransa. mutum na uku kuma ya yi cuɗanya ne da ɗaya daga cikin wanda aka samu da cutar yayin da mutum na hudu kuma ba shi da wasu bayanai da suka nuna ya yi tafiya adadin mutanen da suka mutu sanadiyyar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta dubu goma sha ɗaya kana waɗanda suka kamu da cutar ya haura dubu ɗari biyu da sittin a cewar jami'an kiwon lafiya a ranar juma'a kaɗai an samu sabbin mutane dubu goma da ɗari biyu da suka kamu da cutar a nahiyar turai a makon da ya gabata shugaban hukumar kiwon lafiya ta who tedros adnamo ghebreyesus ya kwatanta dahiyar a matsayin sabuwar tungar cutar wacce ta samo asali daga kasar china amurka da china suna nuna wa juna yatsa a kan yaduwar cutar coronavirus lamarin da ke kada taɓarɓara tsakanin tsakaninsu wanda daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci shugaban amurka donald trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta china kuma ya ce yana faɗin haka ne domin mai da martani akan farfaganda da beijing ɗin take yi akwai yiwuwan tsamin dangantakan su ka iya yin mummunan tasiri akan yaƙi da cutar coronavirus wasu manyan jihohi guda biyu a nan amurka da suka shahara sun dakatar da wasu ayyuka da ba su da muhimmanci a cikin jihohin an yi wannan sanarwa ce yayin da gwamnatin trump take aiki domin rage yawan yaduwar cutar wacce ta addabi tsarin kiwon lafiyar jama'a kada 'yan majalisar kasar na kokarin cimma yarjejeniya wacce za ta farfado da tattalin arzikin amurka masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana da mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka muryoyinsu musamman ma baba ya kuma makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma hailu hail da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baba ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare. écoutez VOA Afrique.